al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar 1439 daidai da 8 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 12 cikin jerin giyar kasusuwan karatu littafin wato alfiyatul iraqi wanda muke yin tahqiqi na malam al-arabi ad-da'is al-firaqi hafizahullah mu gushe ba muna karanta muqaddimarsa wadda ya doguwa wannan littafi za mu tashi a shafi na 59 a inda ya sa lamba ta biyar ya ce nazmu liqtirah fi bayani al-istirah idan za mu iya tunawa 56 ko na shafi na 56 jazakumullahu khair na za mu iya tunawa yana bayani ne akan wato kwarewa al'imamu da al'iraqi game da waƙe na ainihin ilimi a inda ya kawo mana da tafai daban-daban waɗanda alhafiz iraki ya rera su a waƙa to littafi na biyar daga cikin wannan jiran shine kuma na ƙarshe shine nazmul iqtirah fi bayan al akwai littafin al-iqtirah na al-imamu ibnu daqiq al-aid littafi ne na mustalahul hadith kamar da kaga muqiba ta al-imamu az-zahabi haka takaitacce kuma mai matukar nagarta da inganci to wannan littafi shi ma eh, al-iraqi ya dauke shi ya maida da shi waki shi yasa mai suna nazamul iqtirah fi bayan al-istilah ibn daqiq al-aid wa yaqa'u hadha an-nazami wa yaqa'u hadha an-nazamu fi 27 و wannan waƙen tana ɗauke da baiti 427 waƙar tafaddala alayya akhi wa ustadi shekhu doktor abdullatif jilani bi suratin minhu ta ƙaufi 15 safhatan wa hadha ya ce, akwai wani malamin mu uwana ya mana alfarma ya mana wani kyautai shine ya bani kyautar wani rubutun hannu photocopy na wannan littafin wanda yake a cikin shafi guda goma sha biyar ga farkon waka ya ƙulu ba da hamdihi li rabbihi musalliyan alan nabi wa sahbihi abdurrahim ibn al-husayn al-amin nazma kitab al-iqtirah fa in yaji damiru aw fi'lin wa lam yuzkar lahu ismun nahwu anhu wa jazam أو أطلق الشيخ فما مقصودي في الكل إلا ابن دقيق العيد وربما قدمت للمناسبة وربما زدت لأمر الناسبة يتي يقول بعد حمده لربي bayan godiya ga Allah musalliyan da kuma salati ala nabi ga annabi alaihi salatu wassalam sahabi da sahabbai yaqulu abdurrahim abdurrahim dan husaini al-amil wanda yake da buri na mene nazma kitabi liktirah dan ya rera littafin al ya yasulu dan ya sauki yana cewa fa in yaji idan ka ji nazo da zance gamiwa na faɗin magana na kawo ta da lamiri ban faɗi suna ba aw fi'ilun ko fi'ili walam yuzkar lahu ban faɗi suna wanda ya kata fi'ilin ba na hau anhu kaga zamiri ke wa anhu daga wani ko kuma wajazama wane ya yanke zance ya ce au utlika shehu ko na ce ƙala shehu fama makasuri duk a waɗannan wuraren ba kowa nake nufi ba filkulli a duka waɗannan wuraren illa da da al aiki sai shi malam dan daqiq al aiki wa rubbama lilmu na sama wani lokaci maganganun da ya yi a littafin zan iya mai da wata magana baya ko in dawo da ita gaba wa ma zittu ko kuma na ƙara wani abu da bai faɗa ba a cikin asalin matan li'amrin nasara saboda wani dace wani dacewa da daga haka in kuka lura duk waƙoƙin shi ɗin na ilmumin nan yana da wannan ɗabi'ar ta bayani akan wasu abubuwa da ya gudana a kansu in na ce kaza kaza ke nufi in na ce kaza wani nake ishara zuwa gare shi ya ce hadihi muqaddimatu nazm al-iqtirah kaji muqaddimar littafin waƙe na iqtirah wahiya qasiratun la tujawizu khamsata abyat ka ganta yar gajera ce muqaddima bata wuce baiti biyar ba mura'atan li hajmil kitabil muradu nazmi mura'atan li hajmil kitabil muradu nazmi ah, wanda zaka ga tayi kama da ta dace da yanayin littafin littafin baiti 400 ne kawai dan haka muqaddima baiti biyar kawai ya wadata malam yace wa nulahibu annahu salaha huna libni daqiq lil aid ala nahwu istilahi fi alfiyat al hadithi fil isharati lil salah ya kamata mu tsankayi anan cewa kaga yayi ma ibn daqiq al-aid wani salo irin yanda yayi a cikin alfil hadisi game da ibn salah san in yace sheikh ko qala da sauransu yana nufin ibn salah wanda aka gina littafin akan asalin muqaddimas wa yaqulu fi akhirih sai kuma yana fada a ƙarshen ta yana cewa wa kamulat bil khabti min widana في رابع والعشرين في رابع في رابع العشرين من شعبان عام ثلاثة وسبعين أتت من بعد سبعمائة قبل هلت وعدها سبع تلي عشرين من قبلها أربعة مئين فليدعو لي ناذرها بالمغفرة ونذرة مع الوجوه النذره wal yastiril aiba falaysa yaslimu minhu siwa man hufidu wa usim falhamdulillahi kama yuhibbu عودا على بدء فنعم الرب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي الرؤوف والرحيم وآله وصحبه الأبطال خير صحابة وخير آل يتي وكملت وانا واقع تاتشكا بالخبط من ودانا ta cika akan hanyar alkhab ita ce hanya mai faɗi ne rairayi yana tafe ne a kan hanya a tafiye-tafiyensa ya ce a kan wannan hanyar yin widana wata ke wani wuri da ake cima ainihin wato widana kan hanyar da yake ishara in firabi'in na min sha'abana a kwanan wata sha'abana yana da ashirin da hudu a matsala 30 shekara ta uku wa bukina da ta saba'in a tat shekara ta saba'in da uku da suka taho min ba da sab'ani a tin kabdu halat bayan an wuce shekara 700 773 kenan wa adduha yawan baitocinta saba'u baiti bakwai tali 20 bayan 20 min qabli arba'atin mi'ina bayan 100 gwargwar kenan ko <laughs> fadiyatu lina nadhiruha bil maghfira ina roƙon duk wanda ya karanta waƙan nan ya roƙi Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta malam eh, al-imamu eh, al-iraqi wa nadratin ya roƙi Allah ya haskaka fuskata ma al-wujuhin nadira tare da sauran waɗanda za su samu hasken fuska ranar alkiyama musulmai kenan masu sallah masu imani Allah ka samu a cikin mu da shi gaba ɗaya da sauran malamai da mutanen ƙwarai wal yastaril aiba ce kuma wanda ya ga wani aibi na ko laifi na ko gazawa na ya rufa min asiri ya yaslimu minhu don shi aibi ba wanda yake tsira daga barin shi siwa man hufibu sai waɗanda aka katange su wa rusimu aka ba su kariya annabawa ke su kada suke tsira daga irin waɗannan laifuka da tasgaro da gazawa da fusgar ɗan da ainihin ganganci da wauta da shirme da sauransu waɗanda ɗan adam duka suke faɗawa igwa gare shi Allah ka tsare mu ka yafe mana gaba ɗaya falhamdulillahi kama yuhibbu Shi ina godewa Allah irin godiyar da Allah yake so a mishi audan ala bad'i tun farko da kuma a ƙarshe fa ni'mar rabb madalla da Allah ubangiji wa afdalus salati wat taslim ina yin sallama da salati mafi falala ala nabi akan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam rahim mai tausayi din nan mai rahama ga bayi eh, mutanen shi wa alihi wa sahbihi al-abdal ina salati da sallama ha ila yau ga mutanen gidansa da sahabban shi jarumawan kairi sahabatin mafi alkhairin abokan wani mutum a duniyar nan wa khairi ali kuma mafi alkhairin mutanen gidan wani mutum a duniyar dama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mishi komai nashi ya fi na kowa ne halittarsa ta fita kowa nagarta imaninsa ya fi na kowa addinin shi ya fi na kowane annabi littafinsa ya fi na kowane annabi nagarta zamanin shi ya fi na kowane annabi falala iyalan shi sun fi na kowane annabi ko na kowane mutum falala to haka kuma sahabban shi haka matansa amarin shi ta fi ta kowa uwar gidan shi ta fi uwar gidan kowa komai na shi ya fi na kowa ne ko mun gani to haka sahabban manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban kowa sahabban a mutanen gidan shi ma malamai sukan yi kwatanci su ce kalla ka ga abinda mutanen annabi Musa suka ce mushi fadhhab anta wa rabbuka qatila kai da ubangiji ka je ku yaki inna huna qa'idun mu muna nan muna jira sahabban annabi Isa ne suka ce hal yasatu rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas samai yanzu na Allah zai iya yin kaza amma su kuma waɗannan su mai Allah ya ce alladina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel su saba manzo Allah sallallahu alaihi da aka firgita su cewa suka yi ai wannan ya kara mana imani ne ma dan dama Allah ya ba mu labarin za a zo ai mana wannan taron dangin da haka su kara gaba suke suna neman shahada suna neman kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sabanin sahabban wasu annaba su kuma cewa suke to ku je ku yakin kai da Allah an ci nasara dai muna nan kaga bambanci kenan sannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki amanar bayan shuɗewarsa suka kai ilimin addininsa da tauhidin da ya kawo ko'ina a duniyar duk inda ainihin wato rana ke fitowa sai da suka yi ƙoƙarin su isa wajen da jihadi da wa'azi da da'awa da karantarwa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi iyakar rayuwarsa bai fita daga inda ake cima yanzu abin nan jaziratul arab ya kacin rayuwarsa a ƙasar makka ne da madina har inda ya je irin su hawazin da da abin nan da khaibara duka cikin kwaryar da zaitul arabu hatta iraq da suriya da misra duka waɗannan ba manzala ya musu musulunci ba sabai sai musu musulunci bai tsallaka wannan yankin ba kamar kacin saudi arabia da kuwait da yaman da wani bangare na bahrain su ne iya inda manzala sai islama musulunci ya je a zamanin shi su suka ɗauki musulunci suka kai shi ko'ina ko kuma suka kai ma wanda suka kai shi wani waje kamar misali nan afirka su suka kawo shi kasashen maghrib misra tunisia da makamantansu daga nan su kuma suka hauro mana da shirin kaga waɗannan sahabbai su ne mafiya alkhairin sahabbai haka nan mutanen gidansa su ne mafiya alkhairin mutanen gida waɗanda Allah ya tsarkake su Allah ya ba su falala Allah ya ce a ƙaunace su Allah da kanshi yana gaishe su ya aiko ya ce a gaida wancan a gaida wani ya ce ya ba wani aljanna ya ce yana son wani ya ce suwa wane da su su ne shugabanni a cikin aljanna duk wannan yana cikin alkhairin mutanen gidan Manzala su ɗari salama da sahabban shi radiyallahu anhum ajma'i kuma zaka ga duk malaman kirki da mutanen ƙwarai haka suke zama a tsaka-tsaki wajen ƙaunar sahabbai da alubaiti ka riko su duka guda biyu hannu biyu ne Ba ka ƙin wasu ka ce wai ka fi son wasu ko ka zagi waɗannan ka ƙaunarci waɗancan duka alama ce ta yan a ƙaunar wani bangare da guduwi a kansu da ƙyala ɗayan bangaren a alkhairi da adalci shine ka kaunace su gaba daya hadhihi iran khatimatu nazm al mala ya ce to kaga wani ita ce wato ah, conclusion karshen wannan waka wa afada na annahu hu'ama minhu ama 73 wa 70 kaga ya ba mu labarin cewa ya gama shekara ta ɗari bakwai da uku. Faikunu yakunu ba'da alfiya sai zama sai da ya alfiya ta musalah sannan ya yi wannan li annahu nazama hasanata 68 wa 700 mun ji cewa ya gama alfiya a shekara ta 768 to kaga bayan shekara biyar kenan da yin alfiya wa qadin tashara hadha an-nazm ulama wannan waƙe na al-ittirah ya yaɗu tsakankanin malamai hatta inal hafiz as-sakhawi ya kataba alaihi sharhan sammahu har an samu al-Imam as-Sakhawi yayi mata sharhi ya same suna al-Ibah fi sharh Nazm al-Iraqi lil-Iqtirah wa qad wada'ahu al-Kittani wa safahu al-Kittani bi annahu fi mujalladin latif al-Imam al-Kittani ya ya siffanta cewa wannan waƙe wani ɗan ƙaramin mujalladi ne wannan sharhi mujalladi ne kwaya ɗaya ah, kamar da haka ya zo a cikin abdul ah, Abdullahi da kuma Fihratul Faharisa ta Kittani jama'a kun ji wannan iyakar bayani kenan akan littattafai waɗanda malam ah, Zainuddin al-Iraqi ya mai da su waƙi sai malam ya ce isnadi ila al-hafiz al-Iraqi allazi arwi bihi al-alfiya yace ga isnadin da ni ah, al-Firyaqi nake da shi zuwa ga malam al-Iraqi na riwaya alfiya nan yana da isnadoji daban-daban zai kawo mana wasu daga ciki yace kan ashara alayya ba'd al-ikhwa al-afadil ووفقني الله وإياهم لما هو fil ajili wal ajil wani dan uwa daga cikin mutane masu falala ya bani shawara ina fata Allah ubangiji ya sa ya mushi gamdakatar da ni da shi akan alkhairi na nan kusa da na nesa an azkura sanadi al-muttasil bin nadi yace na ambaci isnadi na zuwa ga malamin shi iraki din liyatla alaihi man ladayhi ragaba fil asanid ce akwai mutanen da suke da san isnadoji su samu su ga isnadojin ويعرف به كيفيه اتصالنا بالعراقي كما دان سانيا اكاي kai ga kan الامام العراقي رحمه الله وامتثالا لذلك اثرت adama السكوت saboda na cika mashi bakatun shi sai ban yi shiru ba wa na ce ba da tawakkuli ala al-hayy alladhi la yamut bayan dogaro ga Allah ubangiji wanda yake rayuwar sarki da baya mutuwa sai ma da yake cewa arwi hadhihi al-alfiyata al-mubarakata an shaykh al-fadili fadilati shaykh al nizam muhammad salih yaqubi qira'atan li aglabi qira'ata bahthin wa mudhakaratin fi masjid an-nabawi sharif wa ijabatan bi baqiha wa huwa min musnad asri الشيخ محمد ياسين الفاداني عن القاضي الحسين بن علي العمري الصنعاني المتوفى سنة 61 بعد المئة الثالثة عشر للهجرة عن العلامة محمد بن إسماعيل الكبسي المتوفى سنة 8 بعد المئة الثالثة عشرة للهجرة عن الإمام الشوكاني عن العلامة عبد القادر الكوكباني الكوكباني عن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن الحسين بن أحمد زب... زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبشي عن, عن الإمام إسحاق بن محمد بن جمعان عن محمد بن علي بن عجلال عن عبد الرحمن بن محمد الخطيبي عن أبيه عن الجلال السيوطي عن العلم البلكيني عن ناظمها رحمهم الله أجي إسناد جماعة وانا دقا وانا دقا وانا شينا رواية دقا مالا مش مسونا واتو العلامة نظام محمد صالح يعقوبي يتي دقا مالا محمد صالح يعقوبي قراءة لأغلبها wanda na karanta wannan waƙe mafi yawanta a hannun shi ƙira'ata bahfin karantawa na ana karantawa ana sharhi ana bayani na aji na darasi wa muzakarata da kuma maimaita haddab baitocin fil masjidin nabawi sharif a masallacin Manzala suna sallallahu mai albarka wa ijalatan li ha. sauran yace mun tuje ka ka ƙara da kanka bayan ya ji karatun ya ji muzakar wa huwa shi kuma malamin nashi ce an musnidil asir daga malamin zamanin nan wanda ke da a zamanin shi ke da isnadi a sheikh Muhammad Yasin alfadani fadani wani wani malami ne mutumin kasar Indonesia bai dade da rasuwa ba 1990 din nan ya rasu ya zo na kasar Makka karantarwa ya yi karatu yana da rubuce-rubuce sun fi guda ɗari. babban malami ne ba Bashafi'i mutumin kasar indonesia ne daga yan indonesia nan gajajjeru haka yi amma ya zauna a kasar maka rahimakallah ya yi karatu ya kantar da hadith ya kantar da duka kusan kutubu sita a masallacin maka ya karantar da ilmomin hadisi ne sosai kamar yadda ma da ya faɗa nan a zamanin da yake rayuwa daga cikin masu isnadi na karantar da ilmul hadith riwayata wato wato bayar da hadisi ta hanyar isnadojin kamar da kamar yadda al'imamu ibn tsaye yake ba da labari ne a cikin a cikin adda'u wanda wani ne ko ne manta ba da wadda wa ɗayan wannan na abin nan littafin shi na addu'o'i din nan yake ba da labarin cewa ana raba malaman hadisi zuwa eh, alwabilu shayi ko na ana raba malaman hadisi dama akwai malaman hadisi wanda suke malaman hadisi ne musnidai masu karantar da riwaya kawai ko kuma malaman hadisi ashabu diraya malaman hadisi masu riwaya irin su irin su abu hatimin razi abu zur'ata irin muhammad bin muslim ibn wara da ire-iren su waɗanda suna da isnadoji suna da haddar hadisai sai ka gara wani ma da wuya ma kuna na hadisi wanda za a ce hadisi ne wanda bai san shi kamar yadda suke faɗa game da abu zur'atar razi cewa kullum hadithin la ya'rifu abu zur'a falaysa da hadith shine kamar yadda al-imamu al-imamu khatib ya ba da labari wata na abu zur'a ya taba zuwa wani gari zai yi bakunta to shi bai iya kwana mai tilawa hadisi yana neman wanda wa za su musaffa ta hadisi sai aka hada shi da wani ashe wani mai rauni ne shi bai sani ba ashe makaryaci ne kai yana da hadda hadisi sha zakuni yana da hadda hadisi amma kuma amma kuma makaryaci ne da haka malamai sun yi watsi da shi ba a karɓar riwayarsa shikenan da aka zo suka zauna suna ta wannan ya karanto wannan ya karanto suna yin wata muzakara da ake cewa bil abwa ce hadisi nawa kake da shi a babun aure ce na da hadisi 1800 to kaifa ina da hadisi kaza wato shikenan mu je zuwa suna ta yi suna ta yi to can wannan makaryaci kawai sai mamaya sai kera wani isnadi na ƙarya kawai sai ya koro hadisi sai abun zuwa a yi shiru kuma sai ba abu zura hadisin kama hadisin garinsu ne hadisin rai sai kawai fara zuriya abu zura yana cewa kai kana ma magana ka zo kai musaffa hadisi kai baka ma san wani hadisi a garinku ba za ta kawo mutane waje eh aka ce ya tashi cikin bakin ciki da takaici shi yanzu wannan hadisin shi bai san shi ba alalan hadisin kuma babu shi ne shi sa bai san shi ba ko mun gane babu shi a wannan makaranta so da ya fito sai ya gamu da wasu alaga ta malam kaje gidan wani yace a ina ne mu wanda zamu muzakara ne ban samu ba aka cinje shi alaga ta malam ya raka da wannan annabi ba makareci ne ba sai ce to alhamdulillah ya mun halin nashi to sannan ne hankalin nashi ya kwanta cewa to wannan hadisi na gariya ne to irin su sune zaka ji ana cewa musnidai masu isnadoji da riwaya ba a nufin wai ba su da harri a cikin diraya cikin sanin ma'ana ko fikihu amma dai ba shi suka damu da shi ko mun gani ba wai shi suka damu da shi ba kamar yadda ka samu wani malami wanda ke karantar da hadda alkur'ani sai ka ga ba damuwarsa ce karanta sauran ilmomi ba ko karantar da su ya sallama rayuwar shi akan wannan ne amma bai nufin wai bai san kome alkur'ani ban da hadda ba ana samun irin haka to irin su ne malaman hadisi a sabon riwaya wal isnad ko kuma malaman hadisi sabon diraya waɗanda suke da ainihin diraya suke da ilmomi kuma imamun sun bayyana irin su malik irin su sufyan thauri irin su al-imamu ainihin al-bukhari waɗannan da suke da fiqh ya bayyana yayi kankan kan da sanin su da hadisi sannan kuma sai kuma ce akwai ashabud dirayati war riwayati wal riaya sune wanda sun yi riwaya kuma sun san fiqh kuma suna aiki da karatun ce to karka zama kaka fita daga ɗayan rukunin nan guda uku dan dai wanda fita daga wannan rukunin to yi asara ce kai baka yi riwaya hadisi balantana ka san ilimin shi ina kuma ga magana aiki kuma mun gane to irin waɗannan malaman irin su ne masu eh, wanda suke zauna kai karantar da hadisai ana samun su a garuruwa da dama waɗanda aikin su kenan kuma yana daga cikin albarkar ilimin hadisi a samu ko ina mutane su zauna suna imla'in hadisi wannan malami eh, kamar da muka faɗa ya rasu ta shekara eh, ba hijira ba miladiya 1990 kamar shekara nawa kenan yanzu 27 kenan ko Allah ya gafarta mishi babban malami ne eh, fadani da kaji an ce alfadani daga garin fadan gari ne a ƙasar indonesia asalin garin sun da aka haife shi an qadi al-husayn ibn ali al-amali as-sanani daga wani babban malami daga cikin mashahuran malaman ƙasar yaman wanda ya zo na ƙasar makka shi ma shine al-Husayn bin Ali al-Amari as-Sanani wanda ya rasu da shekara 1300 da shekara 61 shi kuma da rasu shi shekara 78 Allah ya gafarta an al-Allama Muhammad bin Isma'il al-Kibsi sai kuma uh, al-Isma'il al-Kibsi wanda wani ƙwararren malami ne shi mutumin ƙasar Yaman ya ƙware akan ilimin gado yana da rubuce-rubuce da yawa a cikin ilimin gado ya rasu a hijira da shekara 1300 da shekara 8 shekara 131 kenan yanzu an al-imam shaukani daga malam muhammad bin adi a shaukani babban malamin shahararre rahimahullah an al-allama abdul qadir al-kaukabani daga malam abdul qadir bin ahmad ibn abdul qadir al-kaukabani wanda shi ma malami ne mutumin kasar yaman an shaykh ahmad ibn abdurrahman ash-shami da shi kuma daga malam al-Hasan ibn Ahmad Zibara Zabara daga shi kuma daga Abdul Aziz bin Muhammad ibn Abdul Aziz al-Habash shi kuma yace daga Malik Ishaq dan Muhammad dan Jam'an wannan wani malami ne shi mashhuri Malik Ishaq dan Muhammad dan Jam'an ya rasu jihar shekara 1000 da shekara 96 rahimahullah an Muhammad ibn Ali bin Ijlan shi kuma daga Malam Abdurrahman dan Muhammad al-Khatib shi kuma daga malam al Suyuti Jalaluddin rahimahullah shi kuma malam Suyuti daga al-Bulqini malamin su Ibn Hajar dana al bulkini al-Bulqini shi kuma Bulqini daga An-Nadhimha daga Iraki aji silsila daya bayan daya isnadi na farko kenan sai kuma yace wa akhbarani biha ijazatan jama'atu wancan shine wanda ya koya mishi koyarwan karatu kamar yadda ya faɗa qira'atan mubahafatin wa mudhakaratin To da kuma wanda suka ba shi ijaza daga cikin su akwai yace malamai da dama sun bani ijaza minhum ash-sheikh Muhammad al-Amin bu khabara bu khabara mu kiyaye bu khabza amin ko bu khabza wannan eh, lafazi ne irin na mutanen kasar Maghrib zaka sun ce bu maimakon abu ne da ake cewa ko mun gane sai su cira alhamza abu habaza ne yanzu wannan za ka ji sunayensu da yawa irin wannan bu kamar yadda mukan faɗa aka ya ce bu bakar a cira alhamza ko to in ka ji an ce bu kaza za ka ji an ce bu aisha ma'anar shi abu ne suna cira alhamza ne al'adu su ne mutanen maghrib din morocco tunisia da makamantansu kuma wannan malamin mutumin wannan kasashe ne babban malami ne yana da rubuce-rubuce tahqiqat da yawa sheikh muhammadu al-amin bu khabza al-hasani عن المسند عبد الحي الكتاني عن الوجيه عبد الله السكري المتوفى المولود سنة 30 بعد المئة الثانية عشر المتوفى سنة تسع وعشرين بعد المئة الثالثة عشر للهجرة عن مسند الشامي عبد الرحمن الكزبري المولود سنة 84 بعد المئة الحادية عشر للهجرة والمتوفى سنة 62 بعد المئة الثانية عشر للهجرة عن المرتد الزبيدي عن حسن البرزخي برزنجي عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن سليمان الروداني بسنده في سنة الخلف عن سعيد عن سعيد قدوة الجزائري عن شيخه al-makari an abi abdullahi muhammad bin muhammad at-tinnisi an walidihi muhammad bin abdullahi bin abdul-jari at-tinnisi an al-hafid bin marzuq an al-hafid al-iraqi aji tiryan-tiryan shi ma wannan ta kan malamai ga sunan kala daban-daban ta kan ainihin malam musnid al-musnid malamin isnadi abdul hayy al-kitani shi kuma yace daga alwaji abdullahi as-sukkari wanda ya rasu da shekara 1329 kamar shekara 110 kenan da rasuwarsa yau daga malamin kasar sham shine abdurrahman bin muhammad al-kuzbari wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 1262 hijiriya kamar shekara 177 kenan a yau da rasuwarsa rahimahullah daga malam mutadaz zabidi mai tajul arus min jawahir kamus Allah ya gafarta mishi babban malamin mutumin kasar Yaman shi kuma yace daga Hassan al-Barzanji shi kuma daga Abdullahi dan Salim al-Basri shi kuma daga Muhammad dan Sulaimana al-Rawdani da isnadin shi fi salatin khalaf a ainihin wato da isnadin shi wanda yake ya sadar da shi da na bayansa an Sa'id ibn Qudwa al-Jazairi an Sheikh al-Muqarri gashi nan har zuwa kan malam ibn marzuq al-hafiz in kun tana yi magana akan shi al-allama muhammad bin ahmad al-hafiz jikan daya jikan wani babban malami ne shi ma malami ne dukkanin su mutanen kasar maghrib ne daga shi kuma daga al-hafiz bin al-iraqi wa bihi ila al-kitani yace da wannan isnadin ne zuwa abdul hayy al-kitani kuma har ila an sheikh an sheikh salim al-bishri shekul malikiyati da misir daga wani babban malamin kasar misiran ba maliki din nan wanda ya rasu a 1916 wannan ya rasu shekul azhar ne babban maliki an shihab ahmad minnatul azhari al-maliki shi ma mutumin kasar masar an amir kabir an shekul علي السقاي عن عبد الله بن سالم البصري عن الشمس an عن سالم السنهوري an al-malik an najm al-ghaiti an zakariya al-ansari daga malam zakariya al-ansari wanda ya sharhi littafin mutuna an al-hafiz ibn hajar wannan ta hanyar ibn hajar ne an nazimiha al-hafiz al-iraqi wa bihi ila al-hafiz al-mutadazzabidi da dai wancan isnadin sai kuma ka sake tafiya har zuwa kan al-mutadazzabidi wanda ya rasu da shekara 1205 an al-mu'ammar sadiq bin Ramadan ibn Arram az-Za'ub al-Shafi'i al-Mawlid sanata 68 ba'd al-mi'at al-ashara min al-Hijra wal-mutawaffa sanata 82 ba'd al-mi'at al-hadiyati ashara min al-Hijra an al-Babili an Hijazi wa al-Wa'id an al Yusuf an Abi Sheikh al-Islam Zakariya al-Ansari an Ibn Hajar an al-Araki wannan ma isnadi ne har ila kan Ibn Hajar zuwa kan malam Iraki din wala Allah hadha a'la sanadin lana min tariqil ibn hajar yace hala wannan shine isnadi mafi tsawo da muke da shi ta hanyar ainihin ibn hajar dinnan shi abin nan mafi gajarta ko ari mafi gajarta zuwa kan malam ibn hajar wa bayni wa bainal nadim fihi ihda ashara wa sitatan tsakanin na malam al da malam iraki a tsakankaninmu akwai mutum goma sha ɗaya ji tsawon zamanin kuma amma tsakaninsu wajen mutum goma sha ɗaya ya ce wa arwiha bi a'lamin haza ina da wani isnadin kuma wanda yake wannan gajarta an shekhi bu khabza daga malam abu khabza a tattwani an alƙadi abdulhafidin fasi daga malam abdul hafiz al-fasi al-mutawaffa sanata 83 ba'da al-mi'ati thalithati 10 lil hijra wanda uh, abdul hafiz al-fasi ya rasu ne a hijira shekara 1383 an abi tayyib shamsul haq al-azim al-abadi daga malam shamsul al-haqi al-azim al-abadi wanda shi kuma ya rasu zai da shekara 1329 wani shahararren malami mutumin kasar indiya sananne ne akwai rigingimu da matsaloli da suka taso game da otoshi na littafin auril ma'abud bi sharhi sunani abi dawud wannan da aka sani sharhi auril ma'abud wanda ya shahara ana cewa littafin littafin shi shamsul haqq al-abadi azimul abadi amma ta haƙiƙi ya tabbatar da ba shi ne littafin ɗan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya Muhammadu ashraf al abadi shi wannan azimul abadi shi ne wa shi kuma ashraf shi ne kuma dukkan su malamai ne akwai asalin littafin da shi ashraf in ya ba da labarin abin da ya faru wannan shi ya tirsa sami ya takura mai cewa lalle lalle tunda yana karantar da Abu Dawud to ya dinga ta shari ya ce to don haka na tirsa su zuwa ga haka sai na fara rubutawa to kuma sai bai gama ba sai shi wannan azimul haq ya zo ya karasa wasu abubuwa kawai sai kuma mutane suka dauka shi yayi asalin littafin sai suke danganta shi zuwa gare shi amma sahihiyar magana ba littafin shi ne littafin dan uwan shi akwai bahasi da aka yi na musamman akan waɗannan ƙabaya ɗin a wajen ta tahqiqin littafin da tabbatar da cewa littafin na Muhammad Ashraf ne ba na azimu al'abadi ba ne duk da yake abu ne shahararre ana faɗin haka kamar da su ya ambata a nan al'abadi ya rasu zai shekara 1329 mutumin ƙasar indiya ne a garin lakno wannan babban birni na indiya indiya inda yake da malamai da masana sunna din an shekhu bil allama muhammad nazir hussein ad-dihlawi shi ma ba indiya ne da kasar delhi new delhi babban birnin kasar indiya wanda shi kuma an haife shi hijira da shekara 220 ya rasu hijira da shekara 320 ko kamar shekara 119 da rasuwa shi Allah ga gafarta ne an shekhi abdurrahman al-adhal wanda shi kuma ya rasu a biyu shekarar 1250 a tsakiyar karni na 14 kenan da ya wuce an shekhi muhammad bin sina an sharif muhammad bin abdullahi bin muhammad bin khalil bin arkamash an ibn hajar an al-iraqi yace wa hada sanadu a'la wannan isnadin yafi wancan gajarta ghayra annahu la yasih saboda wannan bai inganta ba ya kuma gazarta amma bai inganta ba fa inna ibn sina wa sharif yace da ibn sina dinnan da ah, ah, Sharif muhammad ibn abdullah ibn sharif muhammad ibn abdullah yace majhulani ba san su wa riwayatul adhali an an ibn sina ala fardi thubutiha hiya bil ijazati al-amma li ahli al-asr faqat wannan kuma riwaya in ma za a dauka ta inganta to riwaya ce da ijaza amma da mutum zai ce na yi duk mutanen da ne zamani da su ijazar su riwayar na to wannan ijaza ce mutulaka da ba a ba ta ba da inganci ya ce a ah, wakazalika riwayatin da zai bin arin adhal innama bin ijazati da amma li ahli asri ayi ita ma da ijaza ce gama gari mutulaka da aka bai wa mutanen zamani gaba daya wabi ila shekhi abdurrahman al-adhal al-madhkur an al-ahdal ko al-madhkur an al-murtada az-zabidi an al-muammar sabiq bin ramadan bin awwam az-zu'bali az wanda aka haife shi a hijirar shekara 1068 ya rasu da shekarar 1182 an al-babi an shihab as an najm al-ghaib an shekul islami zakariyar amsari an ibn hajjarin an ilkaratu ya ce fahadihi a sani da latinar wibiha mu'allafatin iraki waɗannan su ne wasu isnadoji waɗanda muke riwaya da tattafan iraki da su ba wai wannan alfiyar ba kaɗai da tafai da dama da ya karanta yana da waɗannan isnadojin a san su mutanen waɗannan yankunan wannan mutumin asali mutumin yankin magani asalin shi amma mazaunin madina shanaki tsani da makamantansu suna da ba da muhimmanci hanyar da isnadi shi za ga mu anan wannan wani abu ne sabo da wuya ka samu wani mutum yanzu da yake da isnadi in ba ya je kasashen larabawan ya yi rayu ko ya karatu a can ko kuma Allah ya taimake shi wani ya zo nan ya bashi saboda anan da babu isnadi babu karatun ba amma bai daga cikin abin da aka yi kokarin kiyayewa wannan kuma yana da alaka ne da irin al'adun kowaɗanne mutane mu ba ma ba isnadoji ba hatta na saba. ba mu da al'adar kiyaye ta to ya kaga mutum ya iya sanin nasabar dangantakarsa zuwa kaka na biyu ma wani daga baba kaka ɗaya to galibi yana ake tsayawa ma'ana ba kowa ma ya san sunan mahaifin kakansa ba kowa bane kuma in har ya san wannan da wuya ya tsallake na ma'ana ba zai iya tsallake na sabarsa shekara 150 ba da biyu ba sai dai kawai ya ji labarin cewa ai yan mutanen su daga sudan ne ko torankawa ne daga mali ko asalinsu daga ijibuwa da suke yare san wannan fil jumla amma wa ya haifi wa ne wa ya haifi wa yi wa ya haifi wa yi mutanen mu ba sa kiyaye wannan bai cikin al'adam kuma wannan na ƙasa ce kiyayewan ya fi saboda ya ma tabbata a cikin hadithi manzo Allah sallallahu yana cewa kamar da Imam Bukhari rawaito a cikin al mufrad cewa ku dinga tambayan ku kuna sanin wane da wane da wane me yayin ku da su don ku kiyaye zumuntarsu su ma'ana ka dinga tambayar dattawa da manyan gari da manyan cikin dangin wai wane me tsakanin su da babanmu a gaya maka asalin dangantaka da suke tsakanin shi da shi da mahaifinka ko da mahaifiyarka ko da sauransu kaga daga nan zaka san menene matsayin shi a cikin kararka zumunci da zaka sada to kaga duk ba ma yawan wani ma idan aka haife shi a gari birane to shi shikenan ya zama ɗannan bayi da wani ba ruwan shi da kowa saboda daman baban asali fada a kan gado ya gudu ya zuciya ya baro kauyen su to sai yanke zumunta ba zai taba ka yayan shi ko jikokin shi su sadu da 'yan uwan shi da aka duk da ya mutu shikenan sun zama ba su da dangi sai wanda suka tsinta a cikin barikin Kaduna nan ko kan kawai shi Da haka mutanen mu suke rayuwa da za zaka ji wannan wani abu ne sabo a yanayin yadda mu muke rayuwa a yanayin yadda mu muke al'amuran musamman saboda a nan kasashen, yawanci karatutukan kuma da aka yi tun farko ba masu ma buƙatuwa izuwa ga wannan isnadojin ba ne yawancin su tunda ba karatuka ne na hadisai ba daga baya ne karatun hadisi shi ne galiban yake da bukata ya zuwa ga isnadi saboda dama wannan shi shine ɗabi'arsa shine tambarinsa kuma ƙarin armashinsa kenan kamar da ya faɗa mana ana amma yawancin karatukan fikihu da sauransu ba su cika bukatu ya zuwa ga wannan to amma yanzu za ka ga har a kasashen makka da sauransu hatta tilawa da mutum zai koya akan ba shi isnadinta bayan ya sauka an ba shi ijaza to za ka ga malaman suna da isnadin za su baka wani ma zai buga shi ne a takarda ya laminating kamar certificate aka yi baku ga isnadin shi har zuwa kan wannan kira'ar ta hafsu ko ta warshe har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi suna da shi ba dole ne ya inganta ba amma dai zama akwai shi din ina fata mun gane wannan wallahu musta'an malam yace awradnaha an thalathatin min talamizati min talamizi kaga mun kawo isnadojin ta hanyar dalibai uku daga makarantar ibnu al-imam al-iraqi sune ga sunan al-bulqini da ibnu marzuq da ibnu hajar waɗannan guda uku waɗannan manya-manyan malamai guda kowannensu malami ne jijjige mai zaman kanshi kuma dukkaninsu ɗaliban makaranta al'imamu al'iraki ne zainuddin rahimahumullahu ajma'i wani kusurwa ala ma taƙaddama fafihi kifaya bil maqsud za mu takaito akan abin da ya gabata ya wadatar walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarihi ya gama da wannan bayani akan isnadoji wanda ya raddafa shi ya kawo shi a bayan magana a kan ire-iren waƙe-waƙen da malam iraƙe yi sai kuma malam ya ce nubba firkala na ala wasfil usulin mu'tamada wa manhaji fi nan kuma zai bayani akan usul abin nan manuscripts kenan rubutun hannu waɗanda ya dogara da su Ah, kamar da aka sha bayani tun mala yana raye rahimahullah mala albani namu ya sha yin bayani akan ire-iren waɗannan matsaloli a takaice shine idan mutum tashin hakiki jama'a ba wai zai je kawai ya ɗauki littafi ne a kasuwa ya sake eh, sauke shi a kwamfuta sai ya buga ba akwai akwai ƙa'idoji da ake farko sai an yi field work za ka fara ƙoƙari kai kai design ina ne ake sa ran za a samu wani littafin musamman da littafan da suka daɗe don yadda abin yake faruwa yawanci yana faruwa ne an ɗariƙi sudufa kama a ce eh, eh, coincidence ko gam katar ko wani dai abu haka malami ne yana bincike a wani library public ko private ko ya je wata kasuwar littafi ko ya je wani tafiya wani sabbatical a wata kasa, musamman ƙasashen turawan nan da suka sace mutane da tafai kala daban-daban sai kawai ya ci karo da wani littafi wani littafi da ba a taɓa jin labarinsa ko kuma an taɓa jin sunan shi da labarin shi amma an rasa inda yake sai kawai Allah ya mishi fatahi sai ya ga kwafi da zarar ya ga wannan kwafin jikin shi zai kama rawa ne dama ma'ana kamar ɗan kasuwa ne ya ga wata haja ko ya san za a samu kuɗi game da ita za ga gaba ɗaya hankalin shi ya koma kanta wani ya siyo wani ya photocopy wani kuma ya yi ya yi a zamanance ya scanning ɗinsa wasu ma da zama suke su kwafi da hannunsu a wuraren da ba su da access to yadda za a ba su da littafin ko si photocopy ko a musu sai zauna kwana da kwanaki ko watanni sai ya kwafi shi gaba daya ga yanzu ya samu nuska kenan guda daya to daga wannan nuska kuma abu na gaba shine sai sai a fara cigiyar ina za a samu wata nuska sai a kewaya duniyar iri, ma'ana akwai wuraren da ake zaton za a samu a kasashen larabawa ne musamman maktabatul zahiriya ta kasar Shaf. al al misriya a al-qahira a tunisia akwai in a turawa ne irin ainihin a sarbon a faransa a lidin a kasar ainihin wato holland da wannan eh, eh, na madrid nan da muka fada eh, el clasico din nan el suke ci mishi wannan wannan cibiya ta birnin madrid museum din su nan da kuma da kuma eh, university of london school of african and oriental studies akwai wurare da dama har eh, labirari na congress na america akan je neman irin littafin su ma suna da su duk na sata ne da suka sace mutane to wani kuma duk zai gama wannan yawon ba zai samu to sai an zo ana wani taro na malamai ko ana wani bita ko wani conference akan gabatar da waɗannan a matsayin wasu sababbin matsaloli a cikin ilimi da ake mai da zai su aka gabatar da su ne gabatar da waraka ko symposium a kai a nan wurin ko kuma wanda zai ji labari daga baya sai ga ai shi kuma yana da ita irin wannan nuska a gada littafan shi ko wanda ya taba siya ko wanda ya taba samu to dama kuma kayan ilimi ba ba a ihtikarin shi ba ba ba irin kayan kasuwa bane zaka dole bayar da sai sai bayar ko ya bayar kyauta ko a siya ko a yi photocopy to daga nan sai ga malami ya fara mallakan makhduqat daban-daban ana so akalla ka samu akalla wanda za ka zama kana da su akalla biyar hudu shida bakwai ko uku amma dai zama suna bayyana tsoron littafin a bisa yadda mai shiyar ya shi da kuma sai mutum ya zo ya zama karanta su da tantance su karanta makuta shi kan aiki ne mai zama shi, sai mutum ya koya domin rubutu ne ba ɗugo ba wasanni kuma za ga wani ma ja ni kawai haka kama wasan yara wanda galibi ba mu saba da irin rubutun ba da ka sai mutum ya koya ya san kuma eh, malaman ƙasa kaza ko zamani kaza ga irin salon harfarsu da ana koyon wannan irin salon jan harafinsu kaza ga yadda su akwai malaman da an san marubutun hannunsu mun karanta ba an san rubutun hannunsu inda gani ana gane kamar yadda misali a yanzu akwai malaman da an san muryarsu ko inda aka ji muryar wani a kaset an san shi sawa'un mai tilawa ne ko mai wa'azi ne ko mai karantawa a wajen wannan karantarwa mutum ne dinga yana taƙalibin variations bambance-bambancen da ke tsakankani ta ina nuska kaza ta saba da nuska kaza me ya fada anan me ya babu da kuma tantance menene asalin maganar malam me kuma maganar masu kwafewa dan galibi wannan nuskokin zaka ga rubutu malamin bari? rubutun wasu ne da suka kwafi sawun ɗaliban shi ko ɗaliban ɗaliban shi ko kuma ma 'yan kasuwa nusakh wanda ake biyan su kuɗi su kwafi to garin kwafewa da a juye shi anan a juye shi a can akwai yiwuwar wani ya ƙara wata kalma ko ya rage ko ya sharhin wata ko ya ga dacewa bari ya canza wani abu ko yanzu ka kai mutane masu tafiya ɗin nan wani kawai saboda zangayi sai canza maka wani abu sai ga cewa kuskure ne kai kai shi ya iya ingilishi ya ƙara maka ko ya rage maka saboda zangayi ba da digirorinka da komai shi kuma hala kawai ya rasa abin yi ma zai koyi tafi kawai sai ruwa ka ba shi tafi ko sai canza ba to irin akwai masu wannan zangayin da karambani da sauransu wasu kuma a in the cost of karantarwa ne kamar yadda muke haka yanzu wannan da kida alƙalami to sai ya dinga ƙara wasu fa'idoji da sauransu duk sai mutum ya iya tantance wannan kuma duk wannan abubuwan yau da gobe ne kawai za su koya maka shi ba wai akwai wani codification ko formulary da za a koya maka sunna maka ba yau da gobe ta koya maka wannan irin dabarun kamar yadda ka san dai duk sana'o'i yau da gobe take suke koya mutane irin wannan sana'o'i eh, eh, mu ƙara buga misali da malam Abu Zur'a da aka zo aka tambaye shi ya bada bayani akan illoli sai ɗaliban suka ce wai kai ya kake ka gane illa ɗan nan ne yace yace yau da gobe ne ka gaya mana ƙa'idojin gane illa ya ce a ƙa'idojin gane illa shine ku zauna ku karanta hakkun nuku a cikin karatun za ku gane illa ya ce amma kuna so ku gane da gaske nake faɗa ko son zuciya ne idan na faɗa muku sai ku tafi gun wani ku tafi gun abu hatimin razi ku tambaye shi in ya faɗa muku irin abin da na faɗa ku sake tafiya gun wani shi ma ku tambaye shi ya kulisa musa wajen malamai biyar sai suka ce to ga wasu hadisai ce to wannan munkari ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne ku tafi da su suka je duk suka gama yawon su duk irin amsar da aka ba su kenan ko da ta bambanta dai a lafazi da a anaka iri ɗaya ne suka ce kai muna ganin mutanen da matsafa ne ko haka suka ce <laughs> ce matsafa ne akwai wani akwai wasu shekaru da suke aiki ko ko yanzu da ka je gun yan gwal da sun daga haka babu wani inji da suke sakawa da sun daga haka ko za su ce maka wannan mai kyau ko wannan mara kyau na ga wani abu ranar mai bani mamaki a kasuwar um, man fetur a depot fetur fa wannan sai a sa hannu ko sai a ɗanɗana kawai sai mutum ya ɗanɗana ko sai furza sai ce wannan iri kaza ne sai ikon Allah ɗanɗanawa ku kamar yadda mata suke ɗanɗana miya <laughs> ni kawai yana kallon mutum mun je da wani ɗan uwanmu ne shi direba ne haka za a mushi lab a nan kano kawai ana zuwa kawai sai na ga an ɗebo kawai an sa a harshe wato shi ma wani ilimi ne to amma za ka mamaki ya me ya alaƙa shi da ɗanɗanawa me za a ji kai ko ka na kawai za ka ji gafi ne ala ba za ka ji abin da suke ji ba ko so haka ilmomi suke na kowane abu a rayuwa shi sa yana da muhimmanci mutane zama suna recognizing cewa kowa a bashi harkar da iya da sai a zauna lafiya to eh, irin haka ne ah, za ka koya yau da kullum ta koya maka ga abin da ya kamata ga yadda ake yin shi da sauransu to bayan tattara nuskokin idan mutum ya gama tattara nuskoki kala daban-daban sai kuma ya zo ya aikin typesetting ɗinsu to a nan ne ake lissafa a cikin nuska ka ba ita ce al'um ita ce za a ɗauka a matsayin wato madogara ana lura da abubuwa wajen zaɓanta ko dai ya zama kusancinta da zamanin mai littafin ta yi an rubuta ta yana raye ko an koyi karatu da ita a gaban shi ko kuma an zo an nuna mai ita ya karfa ya yi endosin cewa e wannan lafiyar ta wannan zuwa ga itimat ko kuma shi wanda ya kwafe din idan an san kwarewarsa akwai wanda suke shahararru ne a babi na nasa an san kwarewarsu kamar yadda yanzu misali muke da natsuwa akan wasu kamfanoni ko gidajen buga littafai an san nasu ya fi na ba ko ake da natsuwa akan wasu kafafen yada labarai fiye da wasu ko kaga suna da reputation yau da gobe an san su kamar kaje kasuwa ne akwai wanda ka san farashin shi da kyau ne ka san kayan shi da kyau ne kaga shi ne ake da natsuwa akan shi ba asalin kayan ba natsuwa da kake da shi ta sa ka natsu da kayan na fata mun gane to ana lura da wannan ma sanin mutumin da ya kwafe cewa mutum ne mai basira wajen kwafe da tafai akan kuma lura da nagartata wato fitowar rubutun fili da yiwuwar karatunsa da kuma wadda misali wata ana samun nuska sai zama kwari ko wasu gara sun ci cinye ta kaga in wadda take kwari da gara ba su cinye ta ba an samu tafi waccan sakanin kuma ana lura da kuma cikatta ta faru tun daga abc har zuwa xyz da littafin komai abu daga bango zuwa bango ta yi akwai da ka ga wani takarda ya bata ko wani bangare babu da sauransu sannan kuma ila yau ana lura da abin nan wato abin nan dot wadda aka yi mata wasu sila ko aka yi gyare-gyare a jikin ita tana taimakawa to dai akwai abubuwa da dama da za ka lura gwargwadon hali wanda zai sata ce to wannan ita ce al'um sai zama da ita za ka daga kwafowa duk wani wuri da ya bambanta da nata sai a yi ishara sai kuma a zo sai a yi musu lamba ko kod? za ka yi musu code number wannan code number kuma kai za ka tsara abin kai da kake so wasu na yin code da gari wasu na yi da alif ba'i ce nuskatu alif nuskatu ba nuskatu kaza wani kuma zai ciri wasu kalmomi ko haruffa da suke da alaka da nuska misali in nuskar ta malam wane ne sai ya sa wani harafi na jikin sunan malam ko wani harafi na garin su malam wani abu ne da kai zaka sani ka gane da zaran an yi ambace ta sai zama kuma ka samu wuri da zaka bayyana cewa to nuska ha ha waɗannan ga ma'anar shi nuska ka kafin nan ga ma'anarsa da sauransu to kaga duk wannan aikin yana da buƙatuwa zuwa ga nasuwa da ma da kaji shi sai delicate work bai buƙatar gaggawa ko sharp sharp ko ayi ayi yanzu yanzu a gama lil asafi shadid kuma wannan ayi yanzu a gama din tashi har yanzu a duniya saboda ana rayuwa ne a asarus sur'a zamanin sauri ake rayuwa yanzu kaga zaka mutane kuma a cikin sauri suke abinci ma yanzu a duniyar da sauri ya kai sauri ba a zama a ci fast food ake ce mishi a ta'amus sare zaka kana tafiya ne ko zaka siya a bakin windo a bakin windon eh, shagunan sai da abincin kawai ka cigaba tafiya kana ci ka cigaba tafiya kana ci kawai a cikin eh, wani dan mazubi na takarda ko ko roba ko makamacin shi ga gama ci dama ko ina eh, nan da can akwai da zuwa kawai ka wurga ka tafi mutane da ba su zama suna ci abinci kwata kwata in fact kitchen ma yanzu a wasu kasashe ya zama kauyancin cikin kitchen a gida kamar cin space ne kawai saboda ba a girki ko mun gane ba su da lokacin da za su yi cefane su yi girki to ba su da lokacin ba da za su zauna a restaurant su ci sai dai suna tafi suna ci zamani ne zo da mutane ah, khuliqal insanu min ajilin sa'urikum ayati ta ajilin Muka ga yanzu a ga mutuna ci abinci a kanya sai aka kamar bai da mutunci ko bai san darajar shi. za ga sirkai da 'yan uwa da ɗalibai da malaman shi za su ga bai da hankali sosai a ce kullum ɗabi'a ka misali yanzu ka sai ti da biredi a nan kawai a sa maka tun a da biredi kana tafi kana ci ya kake gani ai ba za a baka aure ma kaji ba sai na yi sabon mahaukaci ne mutumin da ke shan ti a kan hanya <laughs> kowa da al'adunsu Allah shi kyauta to shine malam yake cewa ta hayya ali walillahi alhamd Ko kuna ganin bari mu dakata nan saboda kan gaba ce sabuwa mun dole kuma na sauki sai mu tashi kai akan ta in Allah ya so wannan mukaddima jama'a ta zo karshe zamu fada cikin asalin littafin nan kusa sosai sai mutane su kokari ya zama cewa haddasu da waƙen ta yi nisa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk